يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da arzikin saduwa a yau bakwai ga watan ramadan shekara 1439 bayan hijira 22 kenan ga watan biyar na shekara ta 2018 miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa kwalewa a bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani domin munasabar wannan wata na ramadan muna fatar Allah ubangiji ya karba mana ayyukan mu na daidai ya gafarta mana kurakuran mu muna karatu a cikin suratul araf wadda muka yi karatu zuwa aya ta 187 yau za mu tashi aya ta 188 insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ubangiji madaukakin sarki ya ce kula amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ka ce ni bana mulka wa kaina wani abu na amfani ko cutarwa sai dai abin da Allah ya so walau kuntu a'lamul ghaib kuma inda a ce na san gaibi lastakthartu min alkhair da na yawaita wa kaina alheri wa ma masani su kuma da wata cuta bata same ni ba in ana illa nazir ni ba komi bane face mai gargadi wa bashirun kuma mai yin albishir li qaumin yu'minun ga mutane masu imani huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah yace shine ubangijin ku wanda ya halice ku daga rai guda daya tilo wa ja'ala minha zawjaha kuma Allah ya sanya mata ya halitta mata matarta ko abokiyar zamanta liyaskuna ilaiha domin saboda ita wannan rai guda ɗayan ta samu nitsuwa zuwa ga ita wannan matar tata mata ta gashaha yayin da ya tara da ita hamalat hamlan khafifan sai ta ɗauki ɗan ƙaramin ciki famarrat bihi sai ta rinka kai kawo da wannan cikin falamma askalat amma yayin da ta yi nauyi wannan cikin ya yi nauyi da'awa Allah rabbahuma sai suka rinka roƙon ubangijinsu suna cewa la in na saliha lallai in ka bamu da lafiyayye na minash shakirin tabbas mun rantse za mu zama cikin masu godiya falamma tahuma salihan amma yayin da ubangiji ya basu su abin da suke nema na yaro lafiyayye ja lalahu shuraka a fi ma'ata huma sai suka sanya masa shirka ko abokin tarayya a cikin abin da Allah ya basu fata'ala Allahu amma yushrikun wa Allah kuwa ya ɗaukaka ga abin da suke shirka da shi a yi shirku na mala ya kuluku shay'an yanzu shin za su rinka yin tarayya da Allah da wani abin da baya iya halittar komi wahum yukhlaqun alhali su din ma su ake yi wala yastati'una lahum nasran kuma ba sa iya yi musu wani abu na amfani ko taimako wala anfusahum yansurun kamar yadda ba sa iya taimakon kansu da kansu wa in tad'uhum ila huda la yattabi'ukum idan da za ku kiraye su zuwa ga shiriya ba za su bi ku ba sawa'un alaikum duk ɗaya ne a gare ku a da'autumuhum ko kuna kiran su am antum samitun ko kuma kun yi shiru kun kyale su waɗanda ayoyi da muka karanta ayoyi ne da suke tabbatar da tsantsar tauhidi ayoyi ne da suke koyar da dogaro ga Allah akan dukkan al'amurra da rashin jingina da dogaro akan wani wanda ba Allah ba cikin samun wani abin da mutum ke nema na amfani a duniya ko samun kariya daga abin da mutum yake tsoro na cutarwa a duniya ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya yi shela ya yayata wa kowa a duniya ya ji cewa la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ni annabi da kaina ba na iya amfanarwa kaina samar da wani amfani kamar yadda ba na iya tunkuɗe wata cuta daga kaina sai abin da Allah ya ga dama yake yi da ni la amliku li nafsi jalba naf'in wala daf'a dur ba na iya amfanarwa kaina in jawo wa kaina wani abun amfani in samu sai in Allah ya nufa in samu wannan amfanin ba na iya amfani wa kaina ta hanyar tunkuɗe wata cuta sai abin da Allah ya tunkuɗe mu in Allah ya ga daman amfani zai same ni ba sai na yi wahala ba kafin in samu in Allah ya ga damar cuta za ta same ni to duk wahalar da na yi domin in hana wannan cutar ba zan iya hanawa ba kuma a duniya ba wanda zai iya hana mun ni ma in na gagara yi wa kaina to min bai aula wani kuma ba zai iya yi mun ba shine ma'anar la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ba wanda yake mallakar amfani da cuta ya kawo shi ga wani bil'adama sai Allah kadai duniyan nan kaf ba wanda yake iya cutar da kai ba kuma wanda zai ke ya amfanar da kai sai da izinin Allah sai abin da Allah ya rubuta maka Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗansu suna riƙan waɗansu da ba Allah ba a matsayin abokan bauta ko masu iya sama muku komi amma ba za su iya musu komi ba wata min dunihi alihatan لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا Allah ce suna riƙan waɗansu da ba Allah ba a matsayin waɗanda za su zama abokan tarayya da Allah a cikin al'amuransa na tasrifin kauni sai Allah yake cewa waɗannan da suke ɗaukawa a matsayin abokan tarayya fa la yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a wa kawunan su ma ba sa iya amfanar da kansu ba sa iya tunkuɗe cuta wa kansu kuma ba sa iya mallakar mutuwa ko rayuwa ba sa iya kuma mallakar tayar da mutane bayan an mutu wannan duk Allah ne kadai zai iya don haka me zai sa ka riki wani wanda ba Allah ba a matsayin abokin tarayya ga Allah alhali komi yana hannun Allah ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ba wani a duniya da zai iya sama maka don haka kada ka roƙi wani a matsayin ya baka wani amfani kar ka roƙi wani a matsayin ya kare ka daga wata cuta wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurru kada ka kira wani wanda ba Allah ba ka bauta masa wannan da ba zai iya amfanar da kai ba kuma ba zai iya cutar da kai ba fa in fa'alta fa innaka idan min zalimin in kai haka ka zama cikin masu cutar kansu masu zaluntar kawunansu. su walau kuntu a'lamul ghaib Allah ya ce ka ce inda a ce ni din nan na san gaibi fartu min alkhair da na yawaita wa kaina samar da alkhairi wa mamassaniya su kuma da ai zan taba bari wata cuta ta same ni ba eh ko haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama in wani ya ɗauka cewa shi yana da wani tasarrufi a cikin yadda Allah ke gudanar da al'amura ko a cikin ilimi na Allah shi ma yana da wani kaso da har ya kai ga sanin gaibi to Allah ya ce ai da ba cutar da za ta same shi yau ko kai ne a ce maka ka san gaibi yau ai ba inda kuma za ka sake samun matsala saboda a cikin jarabawarka in ka san gaibi to za ka fi kowa ci fa saboda lokacin da malamin ke rubuta ka ma san tambayoyin ka ma fi shi ma sanin su tun kafin ya tsara su inda ka san gaibi kaga ba inda yi ka faɗi a jarabawa sannan neman aiki ba za ka yi applying ba sai inda ka san za a ɗauke ka domin kasan gaibi kasan san wuri kaza ne za a ɗauke ka sannan in ka san gaibi ka san ma yadda zaka yi ka je ka juya al'amarin ta yadda dole kai ba za ka taba shan wahala komi ba kuma duk abin da kake so na amfani shi zaka samu in ka san in ka ci abu kaza zai zo ya kawo maka cutar da za ta iya samun ka abu kaza ai ba za ka ci abun ba kuma masaniyar su in ka san in ka fita za ka yi accident yau to ba za ka fita ba kwata-kwata da ba za ka taba yin accident ba in ka san da cewa in ka nemi wance ba za ka aure ta ba za ka je ka sha wahala ba ballantana a zo a ce maka son masu wani koshin wahala shine wa mamar saniyar su da duk wani abu na matsala ba zai taba samun ka ba in ko ka san da cewa a cikin abu kaza akwai amfani to da duk duniya ba wanda zai fika tara dukiya ba wanda zai fika lafiya ba wanda zai fika ilimi ba wanda zai fika mulki saboda ka san gaibi to shine Allah ya ce ka ce ni ma inda na san gaibi ai da na tara wa kai na alheri zalla da sharri ba zai same ni ba amma mun sani cewa dukkan mu duniya wa bulukun bisharri wal khairi fitina muna iya samun alheri muna iya samun sharri a matsayin jarabawa ko annabi sallallahu alaihi wasallama ba duk abin da yake so da ya samu ba akwai abin da yake so wanda Allah bai bashi ba inda ya san gaibi ai da ba haka al'amarin ya zo ba da bai je yakin Uhud har ya bari an je an kashe masa sahabbai guda saba'in har aka je aka karya masa haƙori har aka fasa masa goshi har aka masa rotse har aka masa wannan ai da bai je ba kwata-kwata da ya san strategy daban yayi ba irin abin da ya ba amma bai san gaibi ba inda ya san gaibi da duk abin da ya faru da shi a duniya na wahalhalu da bai faru da shi ba shine Allah ya ce ka ce inda na san gaibi da ba zan taba da ba zan taba bari cuta ta same ni ba kuma ai da alheri ne kadai ne ta tara wa kaina amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha wahala kamar yadda sauran annabawa a baya suka sha wahala masatumul ba'sa wa darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah sun sha wahala sun jijjiga sun jikkata har ya zamana mutanen su ma suna cewa yaushe ne taimakon Allah zai zo kaga rashin sanin gaibi ne ai yasa amma in ka san da cewa abu kaza akwai matsala ba ma za je ba in ka san abu kaza akwai amfani shi kadai zaka yi to sai Allah ya taskace wannan a hannunsa kadai la ya'lamul alamu ghaib la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibi a cikin sammai da kasa sai Allah bayani akan gaibi da raddi akan waɗanda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya san ilimin gaibi wannan mun gama shi a cikin surar da ta gabata suratul an'am inda Allah madaukakin sarki yake magana akan wato qul la amliku li nafsi darra wala naf'an a'a inda Allah madaukakin sarki yake cewa qul la aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak wacan duk mun yi bayani to aka ba bukatar komawa baya sai Allah ya ce in ana illa nadhirun wa bashir ni ba kowa bane sai dai mai gargadi kuma mai bishara bashiran wa nadhiran fa arada aktharuhum fa hum la yasma'un Allah madaukin sarki ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam don ya rinka yin gargadi ya rinka albishir waye zai yi gargadi shine wa yunzira alladhina qalu walada masu waye kuma zai rinka yin albishir wa na almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana masu imani a musu albishir masu laifi da kafirci su kuma a musu gargadi wannan shine aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam liqaumin yu'minun amma masu yin imani su za su karbi gargadin su za su karbi albishir to Allah ce huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine ku wanda ya halicce ku daga rai guda daya wa ja'ala minha zawjaha an-nafsul wahida jumhurul mufassirina sun ce shine annabi adamu alaihi salam Allah ya halice mu ne daga rai guda daya da ba kowa sai annabi adamu shi kadai shine farkon bil adama shi kuma Allah madaukin sarki ya halice shi ne da hannayensa guda biyu ma ka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya bayan Allah ya halice shi khalaqahu min tinin thumma qala lahu kun fayakun ya halice shi da turbaya sai ya ce masa ka zama mutum sai ya zama dan adam daga baya kuma Allah sai ya sa aka cire daga kashin hakarkarinsa sai aka halitta masa matarsa to wannan matar shine wa khalaqa minha zawjaha a wata surar nan kuma yace wa ja'ala minha zawjaha wa ja'ala anan bi ma'ana wa khalaqa don ja'ala yana zuwa bi ma'anan khalaqa yana zuwa bi ma'anan sayyara a wannan eh, abin nan Eh, abin nan dama idan ja'ala ya ta'addi da kansa to ya nuna cewa wato khalaqa ne ma'anarsa alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur bima'ana wa khalaqa adh-dhulumati wan nur shi ma wannan wa ja'ala minha zawjaha yana daidai da wa khalaqa minha zawjaha kamar yadda zo a cikin sauran surori liyaskuna ilaiha saboda ya samu nutsuwa zuwa ga ita wannan rai din zuwa ga ita wannan matar tasa liyaskuna ilaiha bi ma'ana liyatma inna biha wali ya nasa ilaiha domin ya samu nutsuwa saboda dan adam baya samun cikan nutsuwa sai in akwai mace duk yadda aljanna ta kai din inda ana ta bada labarin aljanna akwai abu kaza akwai abu kaza wani zai ce da saura da saura da saura ana ce wa hurun in sai ce an zo wurin to shi yasa Allah ce liyaskura ilaiha saboda ya samu nutsuwa zuwa gare ta haka ita ma mace duk yadda rayuwarta take in babu namiji za ta ji rayuwar bata cika ba saboda waya ake wannan kwalliyar saboda waya ake wannan farau da idon saboda waya ake wannan shafe-shafen saboda waya ake sa takadali a tafi ana kwas-kwas a ci gaye a sa riga a sa riga a sa riga duk wannan ana yin saboda maza ita ma ba za ta nutsu ba sai inda namiji shi yasa ta suka ce mafil jannati azam a cikin aljanna duk ba gwauro ko ka mutu gwauro a nan in ka je lahira ba a gwauro za ka shiga aljanna ba in ka zo shiga sai Allah sai yadda za a maka karo karo a hada maka wata gwauruwa yar ku shiga a karasa dukkan wanda ya shiga cikin aljanna to Allah ya ce udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbaru hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'u kowa tare da matarsa zai shiga aljanna to sai dai koda baka da matar a nan a duniya to sai suka ce ya za a yi da kai in an je kiyama kai ka je baka da mata wanda suke da mata wallazina amanu wa ya dhurriyyatuhum da ku da matan ku duk za a ce ku je da ƴaƴanku to kai ka je ba matar balle ƴaƴan to haka in ka je aka shiga aljanna kai ta miƙa kana ta harbin iska to sai Allah ya sa a baka wata wace ce watan Allahu a'lam shine malamai suka ce wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah zai yi abin da ya ga dama in Allah ya ga dama yana iya daukan wata wadda ita ma ta mutu irin ka ita ma tana Allah Allah kuma Allah bai yi ba sai ta mutu a haka sai a hada irin ku a ce ku je can ku karata in kuma Allah ya ga dama mai wa a baka daga cikin matan aljanna hurun in wanda suke zaune a can dama a can aka halice su to amma wani malami yake cewa ka tabbatar da cewa kayi aure kafin ka mutu saboda alal akalli walking experience din zai dan sa in ka je ka samu matar zaka sanya zaka fara amma in ba haka ba ka je ga kai yanda kake da gwalon ka je an baka hurul in Allah ya sa a dace sai Allah madaukakin sarki ya ce falamma tagashaha yayin da ya lullube ta wannan kinaya ce anil wika yana nufi falamma jama'aha yayin da ya tara da ita wannan matar tasa yanzu ana magana akan muji da mata sai ce hamalat hamlan khafifan sai Allah ya kaddara mata daukan ciki dan karamin ciki shine khafifan famarrat bihi bima'ana fastamarrat bihi fastamarrat bihi fi shu'uniha wa ahwaliha wa hawaijiha wa harakatiha sai ta ci gaba da harkokinta ba ma za ta san ma akwai ciki akwai dan akwai da a cikin cikinta ba lokacin da yake dan kankani tana ta harkokinta shine famarrat bihi falamma asqalat sai lokacin da ciki ya nauyi ya bayyana an ji jiki kenan to yanzu kuma fa ta fara nauyi za a tashi da kyar za a zauna da kyar za a kwanta da kyar za a juya da kyar ana cikin wannan to wannan kuma lokacin ana ta addu'a ana jin tsoron me za a haifa yaushe za a haifu za a haifu lafiya ba za a haifu lafiya ba shin yaron da za a haifa lafiyayye ne da'awa Allah rabbahuma sai kaga miji da mata sun koma yawan addu'a da roƙon Allah la in na salihan Allah ka bamu yaro salih salih bi ma'ana salimun fi a'dahihi sahihun fi jismihi yaro lafiyayye kowa yana so ya haifi lafiyayyen yaro ba wanda yake so ya haifi yaro a gurgu ba wanda yake so ya haifi yaro wanda bai da wata gaba ba wanda yake so haifi yaro guda biyu a haɗe a cure a tashan wahala ba wanda yake so haifi yaro mentally retarded ba wanda ne salihan kowa yana so haifi yaro lafiyayye lanakunan mina shakirin ya Allah in ka bamu irin wannan yaro lafiyayye bi ma'ana basharan sawiyan lanakunan mina shakirin zamu kasance cikin masu godiya ba atahu ma salihan sai Allah ya amsa addu'ar su sai ya ba su yaro kyakkyawa lafiyayye wannan galibin abin da ake haifuwa kenan da haifi marasa lafiya da haifi lafiyayyu wanne ne yafi yawa to nan duka muna zazzare ido lafiyayyu walillahi alhamd sai Allah yake cewa amma da aka ba su lafiyayyen ja'ala lahu shuraka a fi ma atahuma sai suka manta da cewa sun roki Allah Allah ya ba su sai su ga kuma bari su yi karo bari su yi ciko ta hanyar neman wani abu na shirka domin ya ƙara wa yaron lafiya ko a sa masa layu ko a je a nemo wani abin da za a sa ko a yi wani camfe-camfe saboda ya kara lafiya ko a masa wani zane-zanen da ana iti itikadin in an yi masa cuta ba za ta same shi ba ko kuma a sa masa wani mummunan suna saboda sunan zai taimake shi wajen samun lafiya da kariya daga shaidanu Shi shine ja'ala lahu a fi ma fata a Allahu amma yushrikun Allah ya ce Allah ya ɗaukaka ga barin abin da suke shirka bayan yayi musu ni'ima ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an yanzu shin su mutane sa rika yin shirka da abin da baya su hada Allah da abin da baya iya halittar komi wa hum yukhlaqun alhali su ma halittar su aka yi wala yastati'una lahum nasra alhali kuma ba sa iya sama musu wani taimako ba wanda zai iya taimakon ka sai Allah wala anfusahum yansurun shi wanda zai taimake kan shi ba zai iya taimakon kansa ba sai in Allah ya taimake shi wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum irin waɗannan masu shirka duk yanda kai ta musu wa'azi kai ta karantar da su kai ta musu bayani ba za su bi ku ba sawa'un alaikum ad'awtumuhum irin su duk ɗaya ne ko ku ta wa'azi am antum samituna ko ku shiru duk ɗaya ne ba za su canza ba wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ko kai wa'azi ko baka yi wa'azi ba duk ne to dangane da wannan aya da muka karanta ta karshe karshe cewa da Allah ya ba su yaro lafiyayye sai suka sanya masa shirka imamu ahmad da imamu tirmizi sun ruwaito da abu ya'ala da ibnu jaridin tabari da ibnu abi hatim da sauran marwaita hadisi da malaman tafsiri wanda suke yin tafsiri da ruwaya sun ruwaito daga samura ibnu jundub Allah ya kare yadda gare shi cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya ce lamma waladat hawa'u tafa biha iblis lokacin da nana hawa'u ta haifu sai iblis ya kama ta ziyara wa kana la ya'ishu laha walad da ta kasance duk lokacin da ta haifi yaro sai zama bari ne ko ta haife shi sai ya mutu tana haifuwa sai yaro ya koma ya koma yanzu da ta haifu tana damuwa tana ta so yaro ya zauna lafiyayye don kar ya mutu qala sai shaidan ya zo ya ce mata sammihi abdul harfi fa innahu ya'ish ki sa masa suna abdul harfi bawan gona to zai zai rayu ba zai mutu ba fa sammatu abdul harfi sai suka sai ta sa masa suna abdul harfi fa asha sai rai fa kana dalika min wahyi shaytani wa amrihi sai zama wannan wahayin shaidan kenan da ya fara yi wa bil adama kuma da kuma umarninsa da ya yi kuma aka bi shi shi yasa sauran 'ya'yan annabi adam sai suka gaji wannan ta'ada na yin shirka a cikin suna ba shirka a cikin ibada ba don ba su bauta masa ba amma dai suka ɓata sunan saboda wannan camfin na cewa in aka sa masa suna kaza zai rayu ba zai yi ciwo ba sai ya yi hakan kuma sai suka ce wannan shine abin da aka fara samu na inda bil'adama ya fara yin wannan kama wannan maganar mun dai ji ta ta mana wani iri ta tabbata ko bata tabbata ba bari mu ji abinda wannan da muka karanta kamar daga cikin tafsirin fatul qadir na imamu shaukani sai ibnu kathir shi kuma anan yake cewa wa hadhihi al-athar waɗannan labarai da zaka ji da hadisai يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب abinda yake bayyana shine athar ne daga wurin ahlul kitabi asalin su ba daga manzon Allah bane صلى الله عليه وسلم وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثتكم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوا ولا تكذبوه gashi kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ahlul kitabi sun ba ku wani labari sun gaya muku wani hadisi suka gaya muku wani abu da ke da alaka da addini ko rayuwa to kada ku karyata su kuma kar ku gaskata su thumma ikhbaruhum ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام ابن كثير kathir لا بارب بنو إسرائيل كشي أكل فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنها ما علمنا كذبه بما دل عليه خلافه من الكتاب والسنة أيضا ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المعذون في روايته بقوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج labaran da muke ji daga wurin banu isra'ila ahlul kitabi malaman su kashi uku ne kashi na farko shine wanda za mu ji sun faɗi wani abun da yayi daidai da abun da yake cikin littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan zamu karba ba don saboda magana su ba sai don saboda dama Allah ya faɗa abu na biyu da za su faɗa shine abin da ya saba da abin da Allah ya faɗa a littafinsa ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisinsa wannan zamu kore shi ba za mu yarda ba daga ji ƙarya ce don ba za su faɗi gaskiya Allah kuma ya faɗi karya ba saboda haka daga ji sai mu karyata. abu na uku shine abin da suka faɗa wanda alkur'ani da hadisi bai zo ya ce e ko a'a ba ya yi shiru a kai su kuma sai suka faɗa to irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce e kar ku ce a'a ku bar a haka saboda ta yiwu gaskiya ce ta ba gaskiya ba ce inda gaskiya ce wanda Allah yake so dole sai mun sani da shi ya faɗa ko annabinsa ya yi ƙarin bayani tunda ya faɗa ya yi shiru a kai to ta yiwu gaskiya ce ta yiwu ba gaskiya ba ce amma amfaninsa bai kai yadda dole sai Allah ya faɗa ba shi yasa Allah ya shiru shi yasa ce karku ce eh karku ce a'a to wannan labarin da aka bamu na cewa annabi Adamu shi da na hawa su suka fara yin haka akan ɗansu da suka zo haifuwa shin tunda ya tabbata cewa daga banu Isra'ila ne ba annabi bane sallallahu alaihi wasallama domin hadisi ne wanda malamai da yawa sun da a fashi albani ma ya da a fashi a cikin a cikin a cikin wato abin nan eh, eh, da'ifu sunan tirmidhi to sai suka ce yaya za mu yi da wannan labari sai ce shi yana gani wannan labari wa hadal asaru mimman wa hadal asaru min huwa fil qismi thani wannan labarin yana cikin na biyun nan ne ƙarya ne kawai saboda ya saba da abinda littafin Allah da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna domin annabi Adamu bayan da za a yi a ce annabi Adamu ya yi shirka da Allah da shi da na hawa bayan da za a yi su shirka da Allah yake cewa wa amma ya yace amma waɗansu waɗanda suka ɗauki wannan labarin ko cikin magabata ka ji wani ya ruwaito yace to ta yiwu shi ya ɗauke shi a cikin na uku ne na irin wanda ko ka karɓa ko ka bari duk ɗaya ne shi yasa suka ya yace amma na fa ala mazhabil hasan al basri rahimahullah mu muna nan akan fahimtar al eh, basari. cewa wannan abun wa annahu laysa muradu min hada min hada siyaqi adam wa hawa ba akan annabi adamu da hawa'u ake magana ba ma kwata-kwata farkon ayar wa inna mal muradu min dalika al mushrikuna min zuriyatihi cewa ana magana ne akan mushrikai daga cikin zuriyar annabi adamu amma ba annabi adamu ba farkon ayar ta ɗauko magana ne akan annabi adamu da hawa'u ai ko Allah ya ce min nafsin wahidatin ba shi ne annabi adamu ba min ha zawjaha ba ita ce na hawa'u ba to Allah ya fara da cewa farkon halittar ku dama daga namiji da mace ne kuma yanzu sai kuka ci gaba da yaduwa ta hanyar namiji da mace yanzu kuma an bar magana akan annabi adamu sai namiji da mace sun tara an samu ɗa tana ta yawon uwar sai kuma ta zo ta fara addu'a bayan ciki ya yi nauyi ya Allah mun Allah ka bamu ɗa na gari Allah ka bamu lafiyayye sai Allah ya ba su ɗa na lafiyayyen kuma sai su zo su sanya masa camfi ko su sanya masa shirka sai ya zamana an ɗauko magana akan annabi adamu an koma magana akan sauran al'ummarsa ko zuriyarsa masu yin shirka shi yasa Allah ya ce fata'ala Allahu amma yushrikuna bai ce amma yushrika ne ba inda akan annabi Adamu da Hawwa'u ne da sai ce su suka yi shirka amma sai Allah ya ce amma yushrikuna bi ma'ana amma yushriku zurriyatu Adama an fahimci wannan ko to wannan dai zancen da ya fitin jaye shine Allah yana magana ne akan mutanen da za su kwadaita su mayata a gaban Allah akan Allah ya ba su da ko ta hanyar yin addu'a da baki ko kuma ta hanyar lisanu hal ta hanyar yanda uwa take damuwa akan ta samu da ko uba yake damuwa ya samu da sai sun samu da lafiyayye kuma wai da basu da Allah bai yi shawara da su ba kuma ba camfin su ne yasa dan ya fito daga ciki lafiyayye ba inda ba sa nan sai yanzu da ya fito duniya lafiyayye kuma sai su ji tsoron kada wani abu ya samu yaron sai su ɗaura masa kaza su shafa masa kaza su masa kaza wai waɗannan abubuwa suna sa yi tsawon kwana suna sa karya mutu suna sa aljanu ba za su shafe shi ba suna sa waɗannan abubuwa na camfe camfe ko abubuwa na rataye rataye waɗannan duka ba sa amfani wa yaro shirka ne kamar yadda Allah ya ce fata'ala Allahu amma an fahimta to shine Allah yake cewa ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun to waɗannan sune ayoyin da za mu fasara a yau amma kuma suna da matsaloli masu amfani da yawa akwai anan na ciro mana kamar matsaloli guda goma ga su kamar haka matsala ta farko ita ce ayoyin da muka karanta din nan suna nuna mana cewa la yamliku ahadu li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah duk duniyar nan ba wanda yake iya sama wa kansa ko yayi dabara ya samu kuɗi in Allah maɗaukakin sarki bai ga dama ba ko ya dabara ya samu ilimi in ba Allah bane ya taskace masa ko ya dabara ya samu mulki don haka dabara da tsimi da kokari da jajircewa baya taba sama maka wani abu sai dai ya zama maka sababi da sila da yanda Allah zai ga kai kokari ya taimake ka amma dai karshe daga Allah ne amma kokarin ka baya iya sama maka jama'a inda kokari yana iya samar da kuɗi to na rantse da Allah da wanda ya fi kowa kuɗi a duniya shine lebura saboda shi yafi kowa wahala da ba yanda za a yi mai kuɗi ya zama mai kuɗi saboda mai kuɗi yana wahala ne mai kuɗi kan aiki yake a iska kawai sai dai ta motsi ya bada umarni duk masu wahalar su ne waɗancan ko ba su ne masu kuɗin ba shi kuma ne inda wahala ce ke kawo kuɗi ya kamata mai kuɗi ya yi kuɗi ya kamata leburan mai kuɗi shi zai yi kuɗi ashe ba kokarin ka ne ke iya kawo kuɗi ba ana fahimta da kyau sannan kuma inda kokari da himma yake sawa a samu mulki to da waɗanda suke kan mulki a yanzu don ta akwai waɗansu da sun fi su wahala a kai kuma sun fi su tsananin so a yanzu amma ba su samu ba sai Allah ya bada wanda ya ga dama lafin mamalikan mulki tu'til mulka manta sha. wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir duk mulki yana hannun Allah ne don haka kokarin mutum da wahalar sa ba ita za ta iya sa ya samu ba shine la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah sannan inda a ce kokarin mutum shi yake iya ture masa cuta wallahi da marar lafiya ba zai taba yadda ya zama a cikin ciwo ba saboda in kai yanzu baka kokari akan ka kiyaye lafiyar ka to kaje ka ga yadda mara lafiya yake kokari akan yan lafiyar da yake da ita nan yayi maintaining dinta sanan ya sama wa kansa lafiya duk abin da aka ce zai bi ka'ida kai ne yanzu kana da lafiya sai kai ta karya ka'idoji kuma kana nan da lafiya shi ko yana ta kiyaye ka'idojin kuma lafiyar bata zo ba ashe Allah ne kadai yake juya al'amura yadda yake so sanan inda a ce ƙoƙari ne na waɗansu to da waɗansu duk abin da ake nema a duniyan nan da wani bai samu cikin arha wani shi kuma zama yana ta wahala kuma har yanzu bai samu ba da kowa daga cikin ne tan sa hudu inda a ce kokari ne amma wani bai yi kokarin ba bai damu ba amma wasu suna ta bin sama kuma yana da kuɗin da zai aura amma bai aura ba ko kuma gashi kana nan wallahu a'lam kullum ka roƙa kayi wane ne kayi komi amma kuma ba ma san ranar ba kuma ba ma da fab ashe abin sai yanda Allah ya ga dama shi yake faruwa in Allah ya ga dama kai wani tare da sai ton dinka ya zo jama'a mu gane wannan cewa wallahi dukkan alamuran mu mu koma ga Allah kar ka yadda ka dogara da wani cewa zai iya sama maka ko zai iya hana ka duk duniya ba wanda ya sai maka wannan sai Allah fa'ida ta gaba ita ce har annabi sallallahu alaihi wasallama baya iya mallaka wa kansa komai sai abin da Allah ya juya shi yasa Allah ya ce kul ka gaya musu inda Allah ya ga dama sai ce kulu dukkan mu ce sai Allah ya ce annabi ya faɗa saboda in annabi sallallahu alaihi wasallam baya iya mallaka wa kansa komi to wai kuma zai iya mallaka wa kansa wani abu babu wannan ya zama raddi ne akan mulhidai musamman 'yan hakika wanda muke maimaita tsinuwa a kansu da tofin Allah ne a kansu waɗanda suke ɗaukawa cewa akwai mutane masu tasarrufi a cikin kaunin nan ko waɗanda za su iya sama maka wani abu ko su cutar ba tare da sa hannun Allah ba maɗaukakin sarki fa'ida ta gaba ita ce ayar ta nuna mana cewa babu wanda ya san gaibi sai Allah har annabi sallallahu alaihi wasallama har mala'ikun Allah dukkansu babu wanda ya san gaibi yanzu mala'ikan mutuwa ko shi da kansa bai san za ka mutu ba fa sai lokacin da Allah ya aiko shi zai ɗauki ranka ko shi da kansa wanda shi zai kashe ka amma bai san date date in mutuwar mutane ba sai ranar da zai aikin sai Allah ce je ka ɗauko wani shi yasa shi ma kansa wani lokaci a sa yana jin mamakin Allah mala'ikan mutuwa ba ka dubi irin aiki da yake yi yadda ya saba da yadda yake kwasan mutane amma wallahi ko shi kansa wallahi yana jin mamaki saboda Allah bai bashi mulkin komi ba na wannan abun sai abin da Allah ya ga dama yake yi Imam Ahmad ya ruwaito cikin kitabu Zuhud wannan labarin na mutuwar wani bawan Allah a zamanin annabi Suleiman annabi Suleiman yana fada ana ta hidimomi ana ta harkoki shi da jama'arsa kawai sai wani daga cikin jama'arsa yana zaune kusa da shi sai ga wani bako ya shigo ta kofa can sai ya zauna sai ya kura ma wannan mutumi ido sai wannan ya razana da wannan bako da ya zo tsika jikinsa ta tashi hankalinsa ya tashi ya razana ya kasa nutsuwa wannan yana ta kallon shi can wancan nan bakon nan sai tashi ya tafi sai wannan sai matso kusa da annabi suleiman ya ce hankali na ya tashi na ɗimauta zuciyata ta dugunzuma wannan bakon da ya shigo na razana da shi ban taba sa ba yana da munin gani ina so ka sa a yi nesa da ni nesa nesa nesa yadda ba zan sake ganin wannan mutum ba don kare dawo nan ya gani annabi sulaimanu ya ce me kake so a maka ya ce a kai ni china a kai ni birnin sin suna falastinu fa annabi Sulaiman ya kira iska yace ihmalihi ila sin dauke shi ya iska ki kai shi sin yanzu iska ta dauke shi ta da ta je ta ajiye shi a China iska tana hanyar dawowa sai wannan mutumi da ɗazu ya shigo din nan sai ya sake dawowa ya zauna sai annabi Sulaiman ya ce yawwa kai bako Ɗazu ka shigo nan ka daga wani daga cikin mutane na hankali ka firgita shi ka razana shi ya razana da kai har yake ce mun a ɗaga shi a kai shi birnin sin yanzu na sa iska ta ɗauke shi ta kai shi kai ɗin waye ne sai ce ayya an yi mala'ikan mutuwa ne ya Allah ya aike ni jen dauki ran mutum a china na zo wucewa sai na gan shi a nan shi ne abin yaban mamaki na zo na tsaya ina ta kura masa ido sai na ga time ɗin da Allah ya ban ya kusan cika sai na ce Allah shi ya san yadda yake kayansa bari je can ko na yi mistake ɗin identity ne ina zuwa sai na samu iska ta kamun shi daidai inda Allah ce in je same shi sai na dauki ransa shine yanzu na dawo ashe ko shi baya tasarrufi a cikin yanda Allah yake gudanar da al'amuransa sai Allah kadai jama'a mala'ika ma bai samu wannan babban wani katon banza ya ce maka zai iya juya al'amura Allah kadai shi ke mulkin wannan abu na gaba shine wannan waɗannan ayoyi da muka karanta suna nuna mana raddi akan almunajjimi waɗanda suke yin tanjimi su ne waɗanda suke cewa suna da ilimin taurari ilimin taurarin da yake sa su su rinka abubuwa irin na gaibu waɗannan ayoyi suna raddi a kansu kamar yadda al'imamu shaukani ya faɗa a cikin fatul ƙadir barin karanta mana abin da ya ce wa fi hada min izharil ubudiyyati wal iqraru وفي هذا من إظهار العبودية والإقرار بالعجز عن الأمور التي ليست من شأن العبيد والاعتراف بالضعف والاعتراف بالضعف عن انتحال ما ليس له صلى الله عليه وسلم ما فيه أعظم زاجر أتي أبو لك جاء أتكنا ننونة أنصر عبودية أبنجي دنونة gazawa irin ta ɗan adam da nuna cewa bawa baya da wani tasarrufi a cikin al'amarin ubangiji da kuma nuna kaskanci irin na bawa har aka nuna kaskancin gashi annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ya nuna wato tsawatarwa mafi girma wa ablahu wa'izin liman yadda'i li nafsihi ma laysa min sha'niha da kuma wa'azi mai tsoratarwa mai shiga jiki ga duk mutumin da yake da'awar abinda ba zai iya ba kuma ya ce wai shi yana iyawa wa yantahilu ilmal gaibi bin najama Awi ramli aw tarki bil hasa da kuma wanda zai rinka yin hila ta hanyar fakewa da yana neman yana da'awar sanin gaibi ta hanyar yin aiki da ilimin taurari ko yin aiki da bugun ƙasa ko yin aiki da jifa da 'yan tsakuwa wannan imamu shaukani yake faɗa cewa wannan ayar tana raddi akan wannan don ba mu muka faɗa ba dangane da irin wannan al'amari da ke da alaka da shiga cikin aikin Allah da waɗansu da suke da wai ilimin taurari yasa an ba ku manta ba shekarar da ta wuce na yi rubutu a facebook na raddi akan abinda wato voice of america take yi kowace shekara a farkon sabon shekara sai ta kira wani mutum sai ya zo yana wai shi yana da ilimin sanin taurari sai ya faɗi abubuwan da za su faru a duniya na siyasar duniya ya faɗi abubuwan da suka wakana ya yi sharhinsu ya ce wanda ya nuna cewa mutum kaza zai samu kaza wani zai rashin lafiya wani zai yi kaza to wannan abun na rubuta su kuma of america sun yi magana a kai amma kuma ba su daina wannan abun ba har yanzu to wannan abun ina sake maimaitawa cewa shirka ne da allah kuma babban laifi ne a musulunci wannan shine at-tanjimul muharram ilimin taurari da yin bayaninsa irin wanda Allah ya haramta kuma annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya haramta yin amfani da fakewa da taurari kuma wallahi tallahi tsantsan tsagwaron ƙarya ce ba wani mutum da Allah ya bashi ilimin sanin taurari ta hanyar da zai iya gane wane zai yi ciwo wane zai rashin lafiya wane inda za a yi haka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yi ciwo ba da kuma shi bai yi ciwo ba inda a ce akwai irin wannan ko ba yanda za a yi Allah bai ba annabinsa ba haka kawai wani mutum ya bayyana a Najeriya ya zai ce shi yana da wannan ilimin har ya ce ya gano cewa janar Buhari zai rashin lafiya amma zai warke amma kaza daga cikin abin da na kalubalance su shine ai a lokacin cewa ya yi ya gano don an taba tambayarsa cewa gashi za a yi zaben Amurka da Donald Trump da wace ce da Hillary Clinton sai ya ce haba ai Hillary Clinton ita za ta ci zaɓe sai gashi kuma ya bayyana cewa ƙarya yake Hillary Clinton bata ci zaɓe ba saboda Allah ya tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki shi kadai ne allazi yastafiru bi ilmin ghaibi huwa wahdahu la sharika lahu an fahimci wannan ko haka wannan abun da waɗansu mata ko maza ko manya ke zuwa su nemi 'yan bugun ƙasa su duba musu ko su musu istihara wani abun duka nau'i ne na shirka da shiga cikin ilimin gaibi wanda bai halatta ba jama'a ana fahimta ko ilimin tanjimi da harka da taurari ya kasu kashi biyu akwai wanda ya halatta akwai wanda ya haramta mutum yana neman ƙarin bayani ya dubi abin da alimamul khattabi ya faɗa a cikin sharhin da yawa hadisin manzan Allah Sallama na cikin Bukhari wanda yake magana akan wato inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan masu cewa tauraro kaza shi ya jawo aka samu kaza tauraro kaza shi ya jawo aka samu kaza wanda zamu zo mu karanta hadisin anan gaba da shi da ibnu rajab alhambali da sauran malaman sunna ibnu taymiya ibnu alqayyim ibnu al-imam al-qurtubi da sauran malamai duka sun yi maganganu da yawa akan bambanci tsakanin ilimin taurari wanda ya halatta da wanda bai halatta ba wannan da nake magana ina magana akan wanda bai halatta bane ana fahimta ko shi wato ibn rajab ya ce ilimin taurari kashi biyu ne akwai ilmu ta'fir akwai ilmu tasyir ilmu shi shine wanda yake haramun ilmu tasyir shine wanda ya halatta ilmu shi shine wanda ma'abocinsa yake istidlali da taurarin da suke sama cewa juyawar tauraro kaza ko tsayawanta a wuri kaza ko nuna alamar kaza da ta yi alama ce da take nuna abu kaza zai samu wani ko abu kaza zai faru a ƙasa kaza ko abu kaza ba zai faru ba na al'amarin da yake na gobe ne wanda Allah ne kaɗai ya sani ko na jiya amma wanda yake ɓoye wanda yana asalinsa ilimin gaibi ne ana fahimtar wannan ko wannan shine ake ce ilmu ta'thir bitanjil masu yin wannan irinsu ne waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin nan ingantacce dangane da su cewa ubangiji maɗaukakin sarki ya ce asbaha min ibadi mu'minun wa kafir yau ɗin nan an wayi gari a cikin bayina akwai mumini akwai kafiri fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi wanda duk yace mun samu ruwa ne saboda falalar Allah da rahamarsa fa ha fa dalika mu'minun bi kafirun bil kawkab wannan shine wanda yayi imani da ni kuma ya wa taurari cewa taurari ba su ne abubuwan da suke da tasiri akan faruwar abubuwa ko rashin faruwar su ba wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza amma wanda yace abu kaza da abu kaza na taurari da juyawar su kaza shi ya jawo aka samu ruwan sama yace fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawakib wannan shine wanda ya kafirce mun kuma yayi imani da taurari wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito daga wannan ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tabasa shu'batan minan nujum faqad tabasa shu'batan min as-sihr zada ma zada yace duk wanda ya kwaikwayi wani abu ya yafuci wani abu na daga ilimin taurari yake amfani da shi to wannan ya kwafo wani abu ne daga cikin sihiri in ya yi da yawa sihirinsa ya karu in ya ci gaba da yi sihirinsa ya kara ci gaba an fahimci wannan ko wannan kuma imamu abu dawud da ibn majah suka ruwaito da isnadi mai inganci wannan duk yana nuna mana cewa irin wannan tanjim din ya haramta an fahimci wannan ko waɗanda mutane za su zo su ce abu kaza zai faru abu kaza ba zai faru ba a ƙasa waye waye wannan dubbe halatta ba wanne ne wanda ya halatta na ilimin tanjim wanda ya halatta shine ta hanyar at-tasyir yin istidlali da juyawan taurari da mazaunansu da masaukansu domin a yi lissafin da dama neca ya saba in abu kaza ya faru to alama ce ta cewa abu kaza zai faru ba wai tasirin taurarin ko tsayuwarsu a wurin kaza shi ya jawo ba Allah ne ya kaddara amma kuma in kaga tauraro a wuri kaza yayi kaza to alama ce ta cewa wannan wurin shine direction din alkibla wannan wurin ya nuna cewa in ka ga abu kaza za a samu ruwan sama ko kuma za a yi sanyi da yawa ko kuma damuna za ta fara lokaci kaza ko kuma da wannan ne ake iya gane lissafin kwanaki ko ake gane bambancin timing da har za a iya cewa yau rana za ta faɗi lokaci kaza wannan ilimin shi ya halatta wanda ta hanyar ilimin kimiyya ake gano shi bincike ne da lissafi yake sa a iso kan wannan wannan ba haramun bane wancan shi kuma itikadi ne da buga ƙasa yake sa a samo shi shi wancan shine bai halatta ba kuna gane bambancin wanda za a yi amfani da ilimin kimiyya a gano shi irinsa ne wanda Allah madaukakin sarki ce huwa alladhi ja'ala lakumun an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr da irinsa ne ake gano ilimin wato da hanyoyin da suke cikin sama na airways wanda jiragen sama suke tafiya da ilim da ilimin sa ne ake amfani wajen gano cewa wato bambancin hanyoyi ko da na ƙasa ne da irinsa ne ake gano locations na ƙasashe da wurare da irinsa ne ake gano bambanci na fusul na weda lokacin sanyi lokacin zafi lokacin fara damuna lokacin kareta da irinsa ne ma ake gane direction din alkibla a ko'ina da irinsa ne ake gane bambancin lokaci za a sha ruwa kaza duk irin wannan binciken ai ba mutum a bai leko jibi ba lantana ce maka jibi za a sha ruwa karfe shida da minti kaza ta ina ne lissafi ne ta hanyar abubuwa kaza in sun faru naturally yana bayuwa zuwa ga abu kaza sai a hada shi da lissafi sai ya bada wannan to wannan shi kuma amma asalinsa ana komarwa zuwa ga Allah shi yasa za a ce akwai tsammanin gobe za a yi ruwa ta hanyar meteorologist sai zo ya ce akwai alamar za a yi ruwa a wuri kaza wuri kaza za a yi tsawa wuri kaza za a yi sanyi wuri kaza za a yi zafi amma abin da ya fi dacewa shine a ce insha Allah saboda sau nawa ne meteorologist zai ce za a yi kaza kuma a zo ba a yi ba sau nawa ne za a ce ba za a yi kaza ba kuma a zo a yi dukkanmu nan ba wanda bai taba jin irin wannan ba kuma ya zama ya ga akasi akan abin da aka faɗa ashe ya nuna ba wai tabbas ba ne. Allah ne shi yake yin kayansa amma an saba in kaga kaza akwai alamar cewa za a yi kisfewar wata ko za a yi kisfewar rana ko za a yi kaza to wannan shi ya halatta a yi irin wannan binciken amma a jingina shi zuwa ga Allah ba wai a jingina zuwa ga taurarin ba wancan su kuma suna jingina zuwa ga tauraron ne sai suka kasu kashi biyu da wanda zai shirkun akbar da wanda zai shirkun asghar wanda zai shirkun akbar shine wanda zai dauka tauraron ne kadai in kaga kaza tauraro ne yayi haka ai tauraron wane yana yana ja shi yasa kaga kaza ya faru to wannan shi kafirci ne saboda turewa Allah aikinsa ne wanda kuma ya zama shirkun akbar shine wanda mutum zai ce bai kudurta a zuciyarsa <clears throat> cewa taurarin ke yi ba amma yana gani tauraron sababi ne na abu kaza amma suna da tasiri a kai to wannan shi ma shirka ne asuwar wanda shi ma bai halatta ba don haka dan Allah sai a kiyaye a bambanta tsakanin wanda bincike na kimiyya ne ya tabbatar amma shi ma musulmi in zai yi shi kar ya yarda da irin yanda yan kimiyya kafirai ke daukawa cewa wannan abun tabbas ne kuma ilimin sa ne ya tabbatar a'a yardar Allah da kudurarsa ita za ta tabbatar an fahimci wannan amma irin wancan shi kuma wanda waɗansu ke yi na bugun ƙasa wannan duka shi bai halatta ba Allah ya sa mu dace sai matsala ta gaba ita ce mun fahimta a cikin waɗannan ayoyi cewa ba annabi adam ne ake nufi da cewa waɗanda suka sa shirka ba mutane masu yin shirka dai su ne masu yin shirkarsu ta yaya suke yin shi shi ne waɗanda suke sama 'ya'yansu layu su samu 'ya'yansu guraye su shafa musu abu kaza abu kaza an samu a wurin boka kaza ko mai tsafi kaza saboda ya sa yaro kada baki ya kama shi wannan duk bai halatta ba shirka ce an fahimta ko ko kuma waɗanda suke camfe-camfe irin na al'adu kuma waɗanda suke camfin cewa in an haifi tagwaye abu kaza zai faru wannan duk Allah ya hana shi shirka ne jiya jiyan nan 22 ga watan mayu sahara reporters ta buga wani labari mai ban tausayi wanda a abuja a yankin gwagwalada a wani kawai da ake ce kaida akwai wasu kabila waɗanda suke kashe 'ya'yansu idan matarsu ta haifi tagwaye to sai a yi hangin ɗinsu saboda waɗannan yaran wai aljanu aka haifa kuma za su kawo bala'i duk in kaga tagwaye aljanu ne ɗakan ya kamata ɗaya ne zai fito in ka fito a wannan kabila kuma ka fito a tagwaye kashin ka ya bushe to shine sai shekaran jiya jiya nan suka ruwaito cewa an samu an je wasu ma'aikatan lafiya suka samu wata mata ta haifi ƴaƴa tagwaye set na hudu set ukun da ta yi a baya duka an yi hangin ɗinsu shi ya take roƙon su ku cece ni ku ɓace ƴaƴan nan ku tafi da su in ce yayan sun ɓata ko wani abu saboda in ba haka ba za a zo a yi hangin ɗinsu sai aka karɓi ƴaƴan aka raba ta da su Allah ya sa su sun tsira kaga wannan asalin shirka da kafirci Shi ne wanda Allah ke magana a nan da cewa in an haifi iri kaza sai a ce zai zama kaza sai ko a kashe shi ko a shafa masa abu kaza don kar ya mutu Allah ya tsare sannan muna fahimta cewa da Allah ya ce ma akalat yayin da ta yi nauyi Allah ya nuna cewa Allah ma ya shaida da cewa mata sukan ji nauyi kuma sukan wahala in suna da ciki wannan ya nuna yadda shari'ar musulunci take ba da muhimmanci da kulawa ga mata masu ciki wannan kuma shi yasa a shari'ar musulunci mata masu ciki suke da wani matsayi na musamman muna sadaukar da wannan bayanin na karshe ga dukkan matan musulmi waɗanda suke da ciki muna musu addu'a Allah ya ba su lafiya Allah ya bangije ya sa su haifu lafiya Allah ya sa su haifi ayya masu albarka kuma Allah ya ba su lada da wahalar da suke sha muna musu albishir da cewa a shari'ar musulunci wannan halin da suke ciki yana daidai da halin da mara lafiya ke ciki na duk wahala da nishi da tashi da kyar da sauransu duka lada ake baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mumini da wata musiba ta same shi ta wahala ko da kaya ce ta soke shi sai an bashi lada ballantana ita da take wahala da tafi ta sukar kaya sannan kuma muna musu albishir da cewa duk wanda garin wahalarta wajen haihuwa ko wajen renon ciki har ta mutu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta yi shahada kuma za ta samu aljanna kai tsaye hadisi ne wanda imamu abu dawud ya ruwaito kuma ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya ce duk matar da ta mutu garin haihuwa to wannan matar ta yi mutuwar shahada kuma za ta samu aljanna kai tsaye sannan wani yana daga cikin abin da ya sa koda a ɗabi'a ya kamata a rinka bada mata masu ciki matsayi na musamman da kulawa ta musamman kamar yadda shari'a ta basu shi yasa shari'a ta sauƙaƙa musu abubuwa da yawa ta sauƙaƙa musu wato abin nan ta sauƙaƙa musu batun ba su rangwame a azumi in suna shan wahala za su iya shan ruwa daga baya su rama ta ba su rangwame a wajen wato hukunci na in ta zo yin sallah ta ba ta iya yi a tsaye tana iya yin sallah ta a zaune kamar matar da in ta yi ciki tana wahala har a ɗaura mata ruwa aka ba su rangwame ta fuskoki da yawa a cikin shari'a sannan kuma yana daga ciki abinda kuma ya kamata miji ya kula da shi akan mace shine ba ta kulawa ta musamman da tausaya mata tunda Allah ce akala ta yi nauyi to tunda ta yi nauyi ya kamata miji shi kuma ya rangwanta mata ya sauwaka mata da yawa daga cikin abubuwa da suke iya ba ta wahala in mace tana da ciki zaka ga abubuwa nata na ɗabi'a da yawa sun canza kamanninta ya canza abin da take ci ya canza sai ta ci abun kazanta sai ta ci abun tsami ta ci abun to duk irin wannan ya kamata miji ya kula sai ya zama ya sauƙaƙa mata abubuwa da yawa sakamakon yanayin da take ciki zai iya sa ya zama ta saba da wani abun da da ta saba to sai mutum ya kula da shi saboda Allah ce falan ba asqalat sannan yana daga cikin abun da zamu koya anan shine dalilin da mace take shiga cikin irin wannan sai Imam Malik yace hukuncin mace mai ciki kamar hukuncin mara lafiya ce wanda take cutan ajali shi yasa zaka bata kulawa ta musamman shi yasa Imam Malik yace in miji ya saki matarsa tana da ciki wata ɗaya biyu uku misali saki na uku an fahimta sai ya zamana daga baya kuma yana so ya sake aurenta to sai ya zamana bayan ta kai wata shida ne da cikin ya ce ba za a yi auren ba sai dai a jira sai bayan ta haihu saboda yana so ya auri wadda take cutan ajali ne yana so ya matawa ya ci gadonta an fahimta ya ce saboda shi a duk matar da ta wuce wata shida kamar mutum ne yana cutar ajali sai yadda ta kaya kawai to kaga mace tana da bukatar kulawa ta musamman in har malamai za su iya jingina ta da alamar mai cutar ajali kaga mai cutar ajali ana gani rai kwakwai mutu kwakwai ne galibin mace in ta kai irin wannan za ga kana yawan wasiya tana cewa ka yafe ni tana cewa ka za saboda bata sani ba ko ta tashi ko ta mike ko ta tashi ko ta faɗi don haka lallai musulunci ya nuna cewa ya kamata a basu irin wannan kulawa kamar yadda Imam al-Qurtubi a cikin al-Jami' li ahkamil Qur'an da ibnu al-Arabi a cikin ahkamul Qur'an suka bayyana dangane da hukunce hukuncen mace mai ciki abinda muka faɗa dai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh